Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan hausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau muna kuma yi wa al'ummar musulmi barka da shan ruwa. Grace Alheri Abdu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da wannan shirye-shiryen wanda ya kasance na karshe yau Litinin 20 ga watan Yuni shekara ta 2016. Kamar yadda muka alkawata muku bayan labaran duniya za mu nufi jamhuriyar Nijar domin jin halin da 'yan gudun hijira ke ciki. sai kuma fashin baki kan jinya da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai kasar waje. Kamar yadda muka saba kowace ranar Litinin Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da labarin wasanni kafin waɗannan duka ga halin da duniya ta wuni. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. An sha watanni da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ki amincewa da karya daraja kuɗin ƙasar yana cewa ba zai goyi bayan kashe martaban naira ba. Wannan matsaya dai ta canza a yau Litinin bayan da babban bankin ƙasar ya fito da wani sabon tsarin da zai da zai bar farashin dala bisa yadda kasuwa za ta kasance hakan ya sa naira ta faɗa da kaso 30 cikin 100 sai dai kuma ana ganin wannan mataki shi ne zai ceto najeriya daga dogaro da arzikin man fetur wanda yake cikin wani hali a duniya kamar yadda masana tattalin arziki ke cewa rashin karya darajar naira shine ya sanadiyar karar da rarar da ke asusun najeriya sannan kuma ya razanar da masu zuba jari a kasar yan tayar da kaya baya na kai hare-hare kan manyan cibiyoyin haƙar man fetur da kuma haifar da nakasu ga yawan man fetur da ake samarwa da kuma harkar musayar kuɗaɗen ƙetare wanda hakan ke illa ga tattalin arzikin ƙasar da tafi kowace ƙasa a afirka don haka magana kare darajar naira ya zama dole a safiyar yau litinin fashewar wasu mai biyu a kasar afghanistan ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 24 da raunata wasu 40 farmakin mafi muni shine wanda ya faru a birnin kabul inda wani dan kuna bakin wake ya tunkari wata karamar motar bas a kafa ya kuma dana bamamman da ke jikinsa ma'aikatar harkokin cikin gida ta afghanistan ta ce wannan fashewar bam ɗin ta halaka mutane goma sha hudu da raunata wasu takwas tunda dai kungiyar taliban ta ɗauki alhakin harin mutanen da suka rasa rayukansu dai dogarawa ne 'yan asalin nepal da suke tsaron ofishin jakadancin kanada a birnin kabul haka kuma wasu mutane biyar 'yan asalin nepal da ke kan motar bas din su masu raunata tare da wasu 'yan afghanistan biyar sau'i kaɗan bayan da wancan harin na farko wani bam da maharin suka binne kan hanya ya fashe har wani jami'in yankin ya raunata tare da dogarawansa biyu babban jami'in gwamnatin kasar abdullah abdullah ya yi tar da wannan tashin hankali inda ya kira shi aikin ta'addanci da cin zarafi ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an 'yan sandan kasar kenya biyar ne suka rasa rayukansu bayan da wasu da ake zargin mayakan kungiyar alshabab ne suka kai harin jerin gwanon motocin 'yan sanda a yayin da suke tafiya arewa maso gabashin kasar a cewar wani jami'i 'Yan sanda na kare wata motar bas ne a kusa da garin Elwak wanda yake kusa da iyakar Somalia a lokacin da maharan suka tarwatsa musu motar ta da wani makaman roka. A shafinsa na Twitter, gwamnan jihar Mandera Al Roba ya kafe cewa muna Allah wadai da wannan harin da kungiyar Al-Shabab ta kai a safiyar yau. Jami'an 'yan sanda biyar sun rasa rayukansu. labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu buɗe taskar hotannin namu da batun 'yan gudun hijira a jamhuriyar Nijar a wannan rana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe na tada tsimin jama'a kan ƙalubale da suke fuskanta. Ga rahoton da wakiliyar mutamar bari ta haɗa mana. Sanin kowa ne kasar Nijar na ɗaya daga cikin kasashen da ke fuskantar 'yan gudun hijira biyo bayan tashe-tashen hankali na Boko Haram da ya haddasa haƙauran na mutane musamman ma a gabashin kasar nan. Alhaji Abdullahi Ada shine shugaban kwamitin kungiyar agaji ta Kurwa Rouge a jihar Difa. Ya faɗi mana muhimmancin wannan rana ta 20 ga watan Yuni ta 'yan gudun hijira wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe don tunawa da 'yan gudun hijira tare da kawo musu irin taimakon da ya kamata. To mu bana a Difa inda muka ɗauki ranar muka ce za mu yi ta a can garin sayan furashi ta inda akwai refugee tunda kun san an ce refugee refugee king da yan gudun inda inda yan gudun hijira suke to kenan yan gudun hijira aka ce gudun hijira kenan mutum ne wanda ya bar garin shi ya komo garin wa'ansu ya zamna to shine ake ce yan gudun hijira a yanzu cikin yan gudun hijira wanda muke tare da su a cikin sayan kin difa muna da eh, iyali dubu biyu gare mu su ne ake ba abinci kenan dubu biyu su ne muka tantance su ne refugee amma har yanzu ba su kare ba don saboda akwai service kin direct na fuskan gwamnati ita ke take dokan mutanen sunayen mutanen da wanda suka zamanto refugee ne don a tantance a bada adadinsu a cikin a cikin jihar difa to kenan kun ɗauka kenan mu wani rana rana ta mai muhimmanci ta 'yan gudun hijira balle mu da muke da fuskance cikin wannan lamarin na 'yan gudun hijira sosai da ya kamata gaskiya ƙungiyoyi masu hannu da shuni suna nan kowa na kawo kokarin shi daidai gurgudu abin da ya kamata ana taimaka musu su sauran 'yan gudun hijira kamar kwanakin baya akwai wanda suke kamar kincayindi suna kokawa da kamar suna fuskantar kamar gabatowa damanan nan kamar wuraren zamansu da sauransu kamar basu da wani wurin zama haka ko yawanci wasu su kewaye ne wasu kamar yadi ne haka suka kula da sauransu wurin zaman dai kamar suna samun matsalar shi da kuma sauran abubuwa kamar mine ne kuke yi a wannan wurin to mu yanzu kun san a yanzu yanda muke yi don saboda in kun ɗauka duk baki daya akwai croix nigerian da kuma comité regional difa kuma akwai croix na kasashen wansu wansu wani suke kama da goyon baya nan da ita ce ke takurar lusambu zuwa da federation to su wa'annan kin deja mun ɗauki mataki deja mutanen kin mun fara musu mahalli in kun ɗauka ma akwai budori da kwanan da mutane aka koro su daga can basu iyakan nan sun komo sun mun musu muna nan muna ta musu gidaje na muhalli in za shiga kafin gusawar damana kuma dan daga fuskar can kuma akwai OEM wanda take kula da 'yan gudun hijirar duniya duk gaba ki daya ita ma tare da su muke aiki su ma suna nan suna tama mutanen nan gidaje kamar aka dauki kincandi kamar su garin wanzam kinnan kamar su gagamon nan duka ana nan ana ta aikin yin gidaje kahin nan kusan damana sai mu ce duk abin da muke muke roƙo dai in Allah da dai abin ya kusa dai mun kusa cika gurin mu akan wajen zancen abin muhallin su kuma da wajen wajen latin kin sama ake ta masa abin da eh, salanga shi ma muna duka muna nan muna ta musu aikin yadda ya kamata a bisa kan shi yanzu. A waje ɗaya kuma Alhaji Abdullahi ya bayyana mana wata yarjejeniya tsakanin su da ƙungiyoyi masu zaman kansu na Maiduguri na yadda za su samo waɗanda suka ɓata a tsakanin waɗannan ƙasashe. Tunda kun san ana tashin hankali a wani iyali wata mata ta ɓace wani yaron shi ya ɓace wani shi da kanshi ma namijin ɓace yake shi da kanshi. To in akwai eh, rezo wanda muke wanda muke tabbatarwa kenan suna cikin nema sai su ba mu daidai abin da mutanen mutumin da yake ciki da shekarun shi da komai da komai shi kuma a lokacin da kuma sai mu yi rishashi haka ne muke tsakaninmu da 'yan najeriya to 'yan najeriya kin so muke wannan karan tun da tahewan da muka yi so muke mu danganta tsakaninmu da su maiduguri jiha maiduguri don saboda mu rika samun wasiƙa tsakaninmu in su suna da mutumin da ya bace a cankin suna aiko mana wasiƙa nan cikin difa in an so muku sai mu aika musu ma maiduguri su binciko musu in sun same shi sai mu ce ma to jama'a ga mutumin ku an same shi kuma ko ga yarinya an same ta ko ga mata shi an same ta to kamar haka ne tsakanin mu ke daman relation kin akwai tsakanin wannan kin to sai zamanto ba mu samu ketare ba can kin inda wajen Nigeria mai amma yanzu a cikin kwanan insha allahu komai zai je daidai yadda ya kamata bincike za mu je sosai yadda ya kamata amma duk suke cikin difa wani suke cikin jihar difa gaskiya fi su billahi mun same su duka duka baki da tunda akan kullum aka ce in aka ba mu research nan take kan cikin kwana uku kan cikin sati muna samun mutane sai mu ce inda mutumin ko yake ga kuma amsa wani bi ma akwai talho da muke ba da hasi magana tsakanin su da yan uwan nasu wanda suke ciki dan saboda mu kwantar musu da hankali Tamar Abari sashen Hausa na muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. madalla da labarin mu rufe taskar rahotannin nama a Najeriya inda shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya koma bakin aiki bayan ya dawo daga hutu da jinya na kwanaki goma sha hudu da ya yi a London. A cikin hirarsa da wakilin Umar Faruk Musa, Dr. Bello Muhammad na babban asibitin ƙasa da ke Abuja, Najeriya, ya yi begen ganin jinyar da shugaba Buhari ya yi a ƙasar waje za ta sa ya farga wajen inganta asibitin ƙasan. shi shugaba Muhammadu Buhari da ya hau ragamar mulki ya fahimci cewa an samu taɓarɓarewar kiwon lafiya a ƙasar nan da ya zama na cewa kusan dole sai ya fita waje a wannan lokaci a yanzu don ya samu ainihin eh, lafiya da ya cancanta a shi shugaban ƙasa. Mun yi farin ciki ya fita waje ya ji ya samu lafiya ya dawo lafiya. to wannan ya kamata kuma ya zama masa darasi cewa abubuwan da ya gani din nan yanzu a can ya kamata ya tambaya a nan me yasa babu su dan me yasa ba za a same su ba sai ya zauna ya gyara ba zai yiwu a ce gwamnati ta zo a rana ɗaya a ce cikin shekara ɗaya ta canza ba amma a cikin shekara ɗayan nan ba mu ga cewa an yi wani abu ba saboda haka wala Allah shi yasa Allah ma ya kawo mishi wannan ciwo da zai sa ya fita dan ya farga ya san cewa akwai mutane da yawa a ƙasar nan da ya kamata su ma su samu irin wannan kiwon lafiya amma ba su da wannan hali din da ko kuma damar saboda ai a ingila din mafi yawan likitocin da suke ingila 'yan najeriya ne bambancin shine cewa kuɗin da ake warewa na kiwon lafiya a ingila ya fi ninkin ninkin ninkin ninkin ba ninkiyar kuɗin da ake warewa a kiwon lafiya na najeriya don haka aka samu taɓarɓarewa yanzu bari in baka misali a nan a inda nake aiki a national hospital akwai na'urori na maganin ciwon daji wanda yake sun shekara sama da shekara goma sha takwas bayan a ka'ida ya kamata su shekara shida ne zuwa bakwai a canja su. Amma baka ganin cewar 'yan ƙasa sun fara korafi cewa me yasa bai haƙura da na'urorin Najeriya ba a yi mai aiki ko a duba lafiyar sa ko jikinsa sai ya je ƙasashen ƙetare su kuma in suna cikin mawuyacin hali ina za su je musamman talakawan da ba su iya zuwa ƙasashen waje. to ai shine nake faɗa cewa da ruwan ciki ake tonon na rijiya yanzu wala Allah inda bai samu ya je din ba ba zai sake fargar cewan ashe a nan babu mai yiwa duk labari ake yi yanzu tun da ya gani da idansa azimin cewan waɗansu na'urorin da ya gani a can har yanzu babu to ya kamata ya kiyamun laili ya tabbatar cewan bai sake komawa ba ya yi iya ƙoƙarinsa cewan an samu waɗannan na'urori a wannan ƙasar. Ya Ubangiji sarkin baiwa, Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin. Dr. Bello Muhammad na babban asibitin jami'a ko kuma birnin garin Abuja a da wakilin Umar Faruk Musa har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba. Daga Washington DC. sashen hausa na murya amurka ke gabatar muku labaran wasanni to a cikin shirin labaran wasanni yau ne za mu leƙa yadda gasar cin kofin turai take gudana a wasu wuraren an ci abin ba kyau musamman ta bangaren yagewar rigunan 'yan wasa har sau biyar a wannan wasan hatta kwallon da ake bugawa a wasan da ya ta fashe a lokacin wata karafkiya ko me kasawar ronaldo na saka kwallo a raga bugun penalty yake nufi ne kowa ya san cristiano ronaldo in ya samu penalty sa yake tun a real tun a manchester united da ya zamna sai mun ka gani ya zo ya rate ya fara nivon shi ya fara sabka za mu kuma tuna ɗaya daga cikin taurarin kwallon kafar najeriya nan biyu da aka rasa a kwanakin nan sai ya gama ya samu wannan cancanta sai a zo a sauke shi ko a kore shi sai a ɗauko bature a zo a sa jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sa mu da kowa wani sabon shiri na labaran wasanni to a faransa ana cana ci gaba da gwagwarmaya na gasar cin kofin kalubalen kana na nahiyar turai kuma wannan wasa din a wasu wurare ya bada mamaki kwarai na irin abubuwan da ke faruwa a kungiyoyi da kuma a su kansu tsakanin 'yan wasan yan jima kaɗan za ku je wani martani game da abin da wasu ke faɗa kan kasawar cristiano ronaldo ne ya kasa iya saka kwallo a bugun daga kai sai gola to na penalty amma kafin mu kai can bari mu ji halin da ake ciki a wurin yanzu kasar faransa da yanzu haka ke karbar bakuncin gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar turai ta sami kaiwa zagayen 'yan sha shida na gasar bayan da a daren jiya lahadi ta yi kunnen doki da kasar switzerland ba wanda ya sami zura kwallo kasar ta faransa ce da yake jagorancin rukunin nasu na a da maki bakwai waɗanda ta samu a cikin wasanni uku da ta buga inda ta yi nasara a wasanni biyu ta kuma yi kunnen doki a ɗaya to sai dai ko ita ma kasar switzerland din ta sami tsallakewa zuwa zagayen na 'yan sha shida domin kuwa ita ce ta zo ta biyu a rukunin nasu da maki biyar kiris ya rage wa kasar ta switzerland ta sami bugun penalty a kusan karshen wasan bayan da paul pogba ya yi ta kai hare-hare inda har ya sha karfen gola har sau uku kasar ta faransa za ta kara ne a mataki na gaba da wacce ta zo ta uku a rukunin c ko d ko kuma e yayin da ita ko switzerland za ta fafata ne da ta biyu a rukunin c a ɗaya wasan rukunin kuma albania ta doke romania da ci ɗaya da nema abinda ya kara baiwa switzerland ɗin tikitin tsallakewa ko da kuwa kasar faransa ta doke ta karawar tsakanin faransa da switzerland dai ta kafa wani tarihi wanda manazarta ke ganin ta zama ta musamman musamman ta bangaren yagewar rigunan 'yan wasa har sau biyar a wannan wasan kuma don na 'yan wasan kasar switzerland dan wasan kasar granit zaka ya karkare wasan ne da rigarsa ta uku domin ko sau biyu ana yage masa riga yana sauyawa hatta kwallon da ake bugawa a wasan da ya ta fashe a lokacin wata karafkiya tsakanin valon berami da griezmann a cikin rabin lokacin wasan na biyu yanzu haka kuma ana can ana fafatawa a rukunin b inda kasar ingila take karawa da wales yayin da slovakia take fuskantar rasha kowace ƙasa kan iya tsallakewa ko kuma ficewa daga gasar a rukunin domin ko ƙasar ingila ce ta sama da maki hudu wales da slovakia suna da maki uku uku yayin da rasha take da maki ɗaya murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to da yake muna magana wannan gasa din akwai mutane da yawa da har yanzu suke kasa fahimtar me ya faru ne har cristiano ronaldo ɗaya daga cikin gogaggun 'yan kwallon duniya da aka sani ya kasa saka kwallo a bugun daga kai sai gola daga shi sai gola kai wato bugun penalty kenan to shine mu na yamai a can jihuriyar nijar suka tattauna da wani masana harkokin sani wato aziz muhammad kan harkokin wasannin kwallon kafa da dama da suka hada da rawar da kuɗi ke takawa a ciki da ko me yasa 'yan wasan kwallon kafa na afirka ba sa kwallo da kyau a afirka din kamar da suke a turai da kuma ita kanta wannan gasar da ake yanzu a faransa to ka san ran ɗauka shampiyona an fara da ƙara sai ka gani 'yan balo wata tara zuwa goma ne suke balon nan sai ka ga ɗan balo guda eh, a cikin wata tara wata eh, goma sai ka ga ya yi match wajen sattin balo ya yi maki wajen sattin kuma ho nivo ne can balon ta gaskiya ake yi sai kaga in sun zo kasashen su sai su zo sun gashi dan shi ma nan afirka eh, an wasa yin kubu da afirka kawo a ne fayar 2002 domin kaf take ha eh, yan kasashen in sun zo gajiyayye suke zowa sai aka maida a ne empire to shine wannan matsala ta matsala ta biyu ko sai ka gani kudi aka sa gaba cikin club inda kake sai in ka wada ni ka iya shine za a biya ka kuɗi na na kishi dole su kashe kansu su wada abun da suka iya don a samu kuɗi kaga sun zo gida ba ba su ba kansu ma ƙasa kawai dole dole ne aka kawo su ba su so su tsaya su wada suna kishin ƙasa shine bambancin na mutanen sa'an nan da na yanzu in ka ɗauka lokacin su maradona lokacin su balak lokacin su ronaldo sai ka ga akwai kishin ƙasa ana balo club ana balo gida amma kishin ƙasa ya komi ba sa kuɗi gaba ba kuma ba sa abin duniya gaba ba amma yau sai ka gani ɗan balo zaka gani ka su neymar a ce in ana barsa sai a yi balo a cikin maci guda a sa biyu biyu uku an zo gida ma da kyal da wala hauli za a maci biyar a sa biyu guda ai bai ba mana cristiano ronaldo ya kasa saka kwallo a raga eh, inda aka bashi damar ya buga penalty abin nan ba zai rage masa farin jini ba haka wurin magoya bayansa ya ma rage mai horin shi ne kowa ya san cristiano ronaldo in ya samu penalty sa ke tun a real tun a manchester united da ya zamna da mun ka gani ya zo ya rati. kenan abun da mutane specialist in foot analyst suke waɗi suke kya ya fara besanton ya fara da nivon shi ya fara sabka ta fara sabka ka gani yana nan gaba dama mutane tunda manyan yan balo biyu na duniya messi da ronaldo ne bayan an yi wannan zagaye na farko na ita wannan gasa ta uefa kamar waɗannan kasashe ne kake ganin za su iya fitowa a kan gaba to kun ga dai faransa ta ta huce ko angiletar ma tana iya huce espanya tun 2008 ta dauka 2012 ta dauka kuma bana ta dawo da yara da manya da aka gama sun zo da effective wanda ke ba da tsoro akwai kuma 'yan alman su ma suna da effective mai ba eh, mutane tsoro amma ka ha balo ta sauya kowa ya gane ne in na yau zai sa kowa ya gane kowa ya san menene balo da nake nan gai yana waɗanga ƙasa da muka zana su yi hankali ka su sakin kansu su manya ne akwai sabin ƙasashe da suka gane menene balo da suke nan ga wada su ma eh, nan ga zuwa gaba sai an yi da su to aziz muhammad kenan wani mai sharhi a kan harkokin wasannin kwallon kafa a na najeriya suke tattauna da su muni barma a yamai to a gaba sai tunawa da muka yi da daya daga cikin gogaggun kocinan najeriya da muka rasa a cikin wannan wata din wanda ya sa muka tambayi tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta gombe wato ahmed shu'abu gara ya tuna ta kwaransa shu'abu amadu amadu shu'abu babban rashi ne a gare mu ga najeriya ga kuma dukkan ma ƙasar afirka gaba daya hmm. saboda amadu shu'abu an san shi mutum ne wanda baya tsoro baya shakka yana kuma faɗan gaskiya a duka abubuwan da suka shafi harkar kwallo a ƙasar najeriya ni bayan takwarara ne abokina ne sosai sa'annan ya yi bajinta kwarai da gaske a tun lokacin da ya zama shi ne ya da mai horar da wasa na farko wanda ya ci kofin kalubale wato challenge cup da da kungiyar kwallon kafa ta bcc lions da take makodi hmm. a kasar nigeria wanda shi ne lokaci na farko da wani kungiyar kwallon kafa daga arewacin nigeria ya ci wannan kofi hmm. bayan haka sau biyu ya samu daman horar da 'yan wasa na ƙungiyar walƙafa na ta Najeriya wanda a lokacin da ya samu wannan daman sau biyu yana sama mana nasara a qualifying abin da ake cewa cancanta samun cancanta eh, samun cancanta na cin gasar kwallon kafa na duniya gaba ɗaya wanda sau biyu yana sama wa Najeriya wannan dama amma Allah cikin ikonsa saboda irin yadda aka saba da kulle-kulle a Najeriya harkan kwallo a Najeriya aka zo aka hana shi sai ya gama ya sabo wannan cancanta sai a zo a sauke shi ko a kore shi sai a ɗauko bature a zo sa. Hmm. To duk da haka ya zauna da yake mai haƙuri ne ya ci gaba ya zo kuma ya rike kungiyar kallon kafa na Nasarawa United a jihar Nasarawa. Hmm. To alhamdulillahi a lokacin da ya rasu ya rasu a musulmi yana kuma ɗaya daga cikin kwamitin sanannu masu horaswa na ƙungiyar ƙwallon kafa na nahiyar afirka wato caf ahmadu shu'aibu ya rasu kwana biyu bayan ya je ya gaisuwar ta'aziyya ga mataimakinsa a shekara dubu da biyu wato stephen keshi wanda shine mai mataimakinsa stephen keshi ya rasu kwana uku kafin tsakaninsu ya je ya yi mm-hmm. ta'aziyya kenan bayan kwana uku ya dawo gida ya ji yana jin kamar ciwon kirji ya kwanta Allah ubangiji ciki ikon sai karɓi ransa kafin ya tashi. Mm-hmm. duniya ko mutu ya huta ko mutu ya huta a rigar kuma. Mm, tarihi ya nuna a rigar wannan mutuwa riga wancan mutuwa riga wancan mutuwa riga ta ce da da hali wallahi ta to Allah ya kyauta Allah ya gafarta Ahmed Sha'abu gari kenan yake tana rawar da marigayi koci Sha'abu Ahmad ya taka lokacin rayuwarsa. to muna godiya ga wakilanmu da saka aiko mana rahotanni a cikin wannan shiri ne musamman shi murtala faru kusan yana a sakuta a nigeria da kuma su da mummuni barma a birnin yamai ta jamhuriyar nijar a kan rahotannin da suka aiko mana a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwato a washington dc To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Mamaya da Rasha ta kai wa yankin Crimea da gabashin Ukraine na tabbatar da Rasha ba ta da aniyar biye wa dokar ƙasa da ƙasa da ka'idojin hukumomi da ita Rashan ta shiga ciki ƙarshen yakin cacar baki, in ji mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da Turai da ƙungiyar ƙasashen Turai da Asiya ta Eurasia Victoria Newland. don zama cikin shirin mayar da martani akan duk wani yunkurin barazana na rasha akan yankunan da ke karkashin nato amurka da ƙawayenta da nato suka ɗauki matakan tabbatar da girke rundunonin sojan ƙasa da na ruwa da na sama a gefen gabashin ɓangaren nato kama daga poland romania bulgaria da kuma ƙasashen baltic kamar estonia latvia da lithuania kasashe 28 dukkaninsu sun shiga cikin atisayi da horarwa da shawagi a baki ɗan yankunan nahiyar turai tare da taimakon amurka a kokarin matsawa rasha ta kawo ƙarshen tashin hankali da take haddasawa a ukraine kuma ta ba da himma ga yarjejeniyar minsk amurka tana aiki da ƙungiyar tarayyar turai da manyan ƙasashen duniya masu arzikin masana'antu na G7 da wasu ƙungiyoyi masu wannan ra'ayi don ɗaukar tsauraran matakai na ƙara matsewa rasha lamba akan takunkumin tattalin arziki da aka kakaba mata sama da shekaru biyu da suka shuɗe. Takunkumomin kuwa sun haɗa ne da karya mata farashin mai da kuma ci gaba da raunana wa rasha gimshikanta wanda hakan ya addabe ta. Amurka tana nan tana aiki don tsirar da kasashen nahiyar Turai da suke cikin halin kakanikayi a hannun Rasha don taimakawa ƙasar Ukraine ta iya lura da tsare iyakokinta da kuma zuba dakaru don su kare darajanta da yankunanta. amurka za ta kashe dala miliyan 600 wurin ba da taimakon tsaro da bai shafi makamai masu iya yin lahani ba amurka tana kuma taimakawa kasashen gabashin turai da kungiyar kasashen turai da asiya ta eurasia da hukumomi da sabunta tattalin arziki da kuma yaƙi da rashawa zuba jari a fannin makamashi yana ci gaba da zama muhimmi wurin kare kasashe marasa galihu da ke dogaro akan rasha wurin samun makamashi a lokaci guda kuma amurka za ta ci gaba da yin aiki da rasha a fannoni da suka labunta da juna ciki har da kawar da makamai da samar da nukiliya da yaƙi da ta'addanci a ƙarshe kuma amurka za ta ci gaba da ƙulla hulɗa kai tsaye da harkokin kasuwanci a rasha da ɗaiɗaikun mutane masu ra'ayi da amurka kazalika amurka za ta ci gaba da tofin allah wadai da dokokin da ke addaban ƙungiyoyin jama'a a rasha da masu take haƙƙin bil'adama da walwalan faɗan albarkacin baki da dokoki masu hana taruka da gudanar da kungiyoyi a rasha da ma ko ina a duniya amurka za ta ci gaba da ba da gudunmuwa ga ƙawayenta da nato a yayin da take shelar karfafa akidojin walwala da demokaradiyya a faɗin nahiyar turai da kungiyar kasashen eurasia sharhin murya amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka baba yakubu makeri da sharhin jaridun kafin mu karkare ga takaitattun labarai. An shafa watanni kenan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ki amincewa da karya darajar kuɗin ƙasar yana cewa ba zai goyi bayan kashe martaban naira ba. wannan matsayar ta canza a yau litinin bayan da babban bankin kasar ya fito da wani sabon tsarin da zai bar farashin dala bisa yadda kasuwa za ta kasance hakan ya sa naira ta faɗi da kaso 30 cikin 100 sai dai kuma ana ganin wannan mataki shine zai ceto najeriya daga dogaro da arzikin man fetur wanda yake cikin wani hali yanzu a duniya a safe yau litinin fashe wasu mai biyu a kasar afghanistan ta yi sanadiyar mutuwa akalla mutane 24 da raunata wasu 40 farmakin mafi muni shine wanda ya faru a birnin kabul inda wani dan kuna bakin wake ya tunkari wata karamar motar bas a kafa ya kuma dana mamman da ke jikinsa jami'an 'yan sandan kasar kenya biyar ne suka rasa rayukansu bayan da wasu da ake zargin mayakan kungiyar alshabab ne suka kai wa jerin gwanan motocin 'yan sandan hari yayin da suke tafiya a arewa maso gabashin kasar a cewar wani jami'i 'yan sandan na na kare wata motar bas ne a kusa da garin elwak wanda yake kusa da iyakar samaliya a lokacin da maharan suka tarwatsa musu motar da wani makaman roka a shafinsa na twitter gwamnan jihar mandera ali roba ya kafe cewa muna allah wadai da wannan harin da kungiyar alshabab ta kai a safiyar yau jami'an 'yan sanda biyar sun rasa rayukansu. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen sai kuma gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji waɗansu abokan aikinmu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da tsaka mai wuya. Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shirye mu ne da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma muhawara a shafinanmu na sadarwa Facebook da kuma Twitter. yanzu a madadin sarfilu hashim gumel da ya taya na gabatar da shirin da kuma shi daniel brown da ya hada shiri da bada umarni da injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wannan lafiya da alheri